masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum kuma barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na sufuri ginshikin tattalin arziki shirin sufuri ginshikin tattalin arziki shiri ne da ke zuwa muku daga nan gidan rediyo da talabijin na liberty da ke nan birnin tarayyar najeriya na abuja wadda kungiyar masu motocin sufuri da daukar ma'aikatan sufuri ta kasa wato road transport employees association of nigeria ke daukar nan kawo muku shirin To a cikin shirin namu ne wadda nisa mini sani zan gabatar Shirin sufuri ginshikin tattalin arziki na wannan mako zai kawo muku wainar da aka toya a ranar 13 ga watan Afrilu na shekara ta 2023 a cibiyar tunawa da marigayi Shehu Musa Yar'adua da ke nan birnin tarayyar Najeriya na Abuja. Inda kungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta kasa inda ta kaddamar da wani tsarin manhaja na go wadda matafiya za su ringa amfani da shi domin biyan kuɗaɗen mota kamar yadda babban bankin tarayyar Najeriya ya fito da tsarin takaita amfani da kuɗaɗe. Kushaka babu kaddamar da wannan tsari na Karigo ya samu halartar masu ruwa da tsaki a kan harkokin sufuri inda kamfanin Digix da kuma bankin Wema suka taimaka domin gudanar da wannan manhaja. Taron dai ya gudana lami lafiya. Gare da taron ya gudana ɗakin taro na tunawa da marigayi Shehu Musa Adwa da kinan birnin tarayyar Abuja. Marshal, Federal Road Safety Commission, who was heavily represented by the Deputy Co-Marshal, the Commissioner of Police, Federal Capital Territory, who was heavily represented, the Managing Director of Wema Bank, PLC, was also represented the General Manager of NTA Language, the representative of the commandant, commandant of Nigerian Security and Civil Defense Corps, the Managing Director of DGX Technology, other respected dignitaries, permit me to stand on the, on the protocols. First and foremost, I am apologizing on behalf of our Executive National President, Dr. Musa Muhammad Metokobi. It is our hope that when this program comes into full implementation, a lot more sanity will have been enthroned in the road transport sector in Nigeria. And after this official launching, all our members across the country will be properly trained on what should be done to achieve greater results. This is because we need personnel and men to handle the equipment to be used. Example, non-interest POS, which, which will function without network because of those in remote areas. I want to thank you immensely for taking pain to be in attendance in this important program. Thank you and God bless. Uproot! Uproot! Up, uproot! Progress, Paul. Thank you and God bless Who is the D? Let's take them one after the other. QR code go to Play Store, download Karigua, fill your name, phone number, and the pay ID. In less than 30 seconds, your account will be created and your unique QR code generated. Payment for transport fare has been simplified. At any retail park nationwide, simply scan the QR code and payment is instant. Please turn on the light, power it. Uproad! Uproad! Uproad! Uproad! Congratulations. Off the light. The light is too much. Mm-hmm. Yes. Off it. of it. Yes. No, no, no. Psst.

to da aka gudanar da taron kaddamar da mahajar karigo kenan da kungiyar masu motocin sifiri da ɗaukar ma'aikatar sifiri ta kasa da kuma haɗin gwiwar bankin wema da kuma kamfanin fasaha na digix technology wadda ya gudana a zauren taro na tunawa da shehu musa har aduwa da ke nan birnin tarayyar najeriya na abuja to daga bisani kuma tawagar sifiri ginshikin tattalin arziki ta yi takarnar kano zuwa shirkutar kungiyar masu motocin sifiri da ɗaukar ma'aikatan sifiri ta kasa. inda ta samu zantawa da mataimakin shugaban kungiyar masu motocin sufuri da daukan ma'aikatan sufuri ta ƙasa mai lura da harkokin mulki wato ambasada muhammad abubakar bishara inda tawagar ta tuntube shi dalilin kaddamar da wannan manhaja ta karigo ga yadda tattaunawar ta kasance na farko muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala na biyu shine duniya da muke ciki ana kiranta global world watan kamar duka kamar ƙauye ne kowa yana ganin gidan kowa wata duk abubuwan da ake a ƙauye kaga ba wani gidan da zai ci ga da aka yi ba to duk abubuwan da suke faruwa a duniya kullum abu ne kamar guda ɗaya duniya sun riga sun ci gaba sun rage hada-hada da zirga-zirgar kuɗaɗe a hannun mutane saboda baka buƙatar makarin da rike kuɗaɗe idan dai komai da kake bukata akwai yadda za ka yi ka transparent da shi yana da dalilai da yawa ko kuma advantage da yawa to saboda haka tsarin najeriya gwamnatin gwamnatin central bank na najeriya ya kawo tsarin rage hada-hadar kuɗaɗe a hannun mutane to wannan wani tsari ne da kasashe da yawa da suka ci gaba wurin da su sun doka sun yi nisa wani guraren kaje wani za ga rabon sama ko wanda zai taimaka wata da wata bai ma rike kudi ba yana ganin me ma bukatar sai rike kuɗi to saboda mu da yake abin sabo ne ya zo mana to shi yasa muke ganin sa bambara kwai to duk abin da mutum ya riga ya saba da abu idan wani abu sabo ya zo da shi yana bashi wahala wajen karɓar sa to amma dole ne mu yarda da cewa zamani yana zuwa da abubuwa kuma dole mu karɓe su yadda suke dole mu yi adoptin ɗinsu saboda mai allah yana kawo abubuwan nan ne saboda amfanin dan adam saboda ya kai shi wani irin level na wayewar da allah yake so a kai a lokacin da ya cancanta to shi yasa abubuwa suna zuwa kullum gwargwadon lokacin da allah yake so su ringa zuwa saboda sauƙaƙa ma dan adam waɗansu abubuwa kowa daga cikinmu ya sani banki a da sai ka je banki sai ka yi kaza ka bi layi za ka zo ka karbi kuɗi ana nan tafiya ta tafiya sai ya zama mutane zaka je ka bude account idan ka bude account ko na banki yana da nashi application din a gidanka kana zaune sai ka yi transfer gurgudan da ke kaga an samu sauki na kokarin cewa da maimakon ka je banki ka karbi kudi ka zo ka transfer to haka kullum kowane zamani ana kokarin ne ya za a sauka kama dan adam rayuwarsa ta yi sauki to wannan tsari da gwamnatin najeriya ta kawo ta fannin ta hannun gwamnatin central bank of nigeria sai ya zama mun karɓe shi saboda mu dace da ƙoƙarin da shugabanmu yake yi dr musa mamil mai takobi na reforming harkar sufuri yanzu a wani kasashen da suka cika ba yadda ake sufuri shine baka bukatan daman kuɗi an daɗe da wannan wayar ka ce qr ne a jikin mota da ka zo kan kai scanning ko zai linkin ɗinka da motar da account ɗinka shikenan wani guri zaka qr ne na making payment zaka je kawai ka making payment an daɗe da wannan to saboda haka mu yanzu abin da ya shigo mana sai muka ce to bari mu yi amfani da wannan damar tunda kokarin shine kullun yaya za mu sauƙaƙa wa fasinjojinmu su samu su biya su ba tare da takura ba maimakon sai ka je kana neman kuɗi kana cewa kaza kana tawala an babu kuɗin wani sababin wannan ya hana shi tafiya akwai mutane da yawa saboda babu kuɗi jarrabawar da ta zo na rashin isasshen kuɗi a hannun mutane kuma an saba da kuɗi yasa da yawa tafiya ya gagare su to tunda tafiya ga su don me mutum yana da bukata za a na shi tafiya an danne hakinsa to wani hanya za a yi mafi sauki da za a taimaka masa ya ga ya biya bukatarsa shine sai muka kawo wannan tsari da ake ce masa karigo karigo shine tsarin da za a yi shine a kowace mota akwai QR QR code da za a download da kai scanning wannan application zaka download din shi a Google Play to zai baka details kawai zaka san ka wani kudin ka a ciki da zaran ka zo kawai idan ka yi scanning wannan QR da ke jikin motar automatically zai linkin din account ɗinka da wannan kawai za ka sa kuɗin naira ɗari ne kuɗin mota sai ka sa naira ɗari da ka danna shi kenan za ka ya tafi da ya tafi a gurin za ka ga zai ba da detail ɗinka ga direban wannan motar domin qr ɗinsa kai scanning ya yi linkin ɗinka kai da motar cewa wane ya biya naira ɗari na tafiya kaza ɗin nan da number wayansa ya baka details nashi to shi kuma aka haga ya zama ma direban da sauki kai ma ya zama maka da sauki maimakon kana ka je kana neman kudi ka ce za ka yi tafiya abubuwan da yawa da yake taimaka wajen samun illa ga tsaron mutane shine sanin mutane da aka suna tafiya da kudi. to wannan ma zai taimaka wajen ba ma mutane security da comfort cewa duk lokacin da kake so ka tafiya baka da fargaban cewa sai kana da kudi da ka zo ka kawai shikenan gashi nan alakar banki ko da akwai baka bukata kai amfani da data in dai mutukar waya tana iya amfani akwai da shi kenan kuma akwai tsarin da zaka yi mafi gaggawa na yadda zaka transmitin wannan ma an kawo shi to shi yasa muka gayyaci mutane mu da wurare daban-daban aka fara koya musu tsarin yadda za su yi abu direban kuma da kuɗin zai gani a wallet ɗinsa wane ya biya naira ɗari mai namba kaza kaza kaza don kai kanka kai ma lokacin da ka biya a wayar kaza a turo maka alat a gurin cewa ka biya naira ɗari ga mota mai namba kaza ne za ka je guri kaza duk details yana nan ya fi maka sauki da ka je kawai za ka nuna details idan motar nan kuma ba ta mutumin ba ne ta wani ne da wani ne ya yi rajistar motar nomban motar to kai za direban da kake ja tana motar ba taka bace za a yi attachin nomban ka da shi idan an yi shi ma zai ga cewa an yi wannan biyan kai ma za ka gani saboda yana da alaka da namban motanka da nomban wayan da aka yi rajista sannan kuma da nomban da aka yi attachin akai to wannan shine tsarin da aka kawo to ka duba kaga kana da fasinja guda goma ko ishirin ga kudin su wane mai namba kaza kaza kaza kaza kaza kaza to ga details sa ya shiga da naira ɗari wannan ya shiga da naira ɗari naira to kai kuma kana buƙatan kuɗi to ya za ka yi to sai muka ce kowane guri za a saka pos pos ɗin nan yana da linkin da wannan shi application din mu da ka je gurin ka danna waɗansu code kace kana buƙatan kuɗin da aka yi na wannan fasin da ka danna wani shi kuma zai baka kuɗi shi kuma an haɗa alakarsa ne da banki tare da kuma goyon bayan central bank saboda ya zama an yi controlling shi direban idan ya ce yana bukatar wani daga cikin kudin wallet dinsa kawai daga zuwa danna wannan POS din POS din zai bashi kudi POS din kuma alakar wannan kudin sa da wannan direban ne ba alaka sa bace ta aiki da zai dinga yana da yaba kudi ya kawo tana ce za samu karancin kudi to duk wannan mutanen da direban na motar da ya riga ya yi ya ba da kudin shi kuma details din yana nan a POS cewa ya ba da kudi kaza ga direban mai number kaza kaza kaza shi ma ya linkin dinsa. to saboda haka wannan tsari ne da muka kokari mu ga cewa mun tafi tare da wayewa kuma mun sauƙaƙa mutanen da suke hawa motoci a mu. tawagar sufuri ginshikin tattalin arziki ta ƙara tambayar ambasada muhammad abubakar bishara kan yadda jama'ar karkara za su samu damar yin amfani da wannan manhaja ga dai abin da yake cewa tsari da muka ɗauka mataki na farko yanzu mun yi launcin ɗinsa a abuja na ƙasa kowace jiha mun nemi wakilai mutane biyar biyar su zo a koyar da su yadda za a yi da shi su kuma su koma su koyar da na local governments da sauran chapters su su ma wancan da wancan abinda muka yi wannan shine ake ta training the trainers jiya an yi shi a nan headquarter nan an yi training din dukkan membobin mu da suka zo wakilai guda biyar da kowace jiha aka yi training din su yadda za su kuma yau muka yi launching su ma idan suka je za su koyar da sauran za su kira wakilai daga local gama kuma ga shi yadda za a yi ga yadda ake kuma ku je ku koyar da su to kaga yadda muka yi tsarin to da tunda muna da cin yanzu idan muna so mu isar da sako ya ba mu samun matsala a yau muka ce sako zai tafi zai je shi har kasa har local government zai je saboda muna da chain of transmission of information muna da gaba gaba gaba ta isar da sako za mu kira muka so za mu kira zonal chama mu ce to duk jihohinka da suke cikin zon ɗinka ka sanar da su gashi kaza nan zai dauki waya zai sanar da chairman sashi chairman zai kira local government sashi ko kuma ya sakata nashi ce to maza a sanar da dukkan chapters chapters za su sanar da unit to za ga muna da chain of transmission of information irin yadda ake da na gargajiya to mu mun yi advancing wannan to saboda haka inda muke sadda sako muna muna da hanyoyi da muke kuma har ƙauyuka zamu yanzu mun yi template da abubuwa da yawa wanda za a a watsawa mutane su ringa scanning din QR code din su yi downloading din shi a cikin wayar su ta yadda zai zama musu sauki da sauransu already yanzu mutane sun fara har ma turu wallet ɗinka za ka yi transfer zuwa ga kowane account to saboda haka kuma kana yi yana ɗauka sada muhammad abubakar bishara ya kara bayyana dalilin da ya sa kungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta kasa ta yi haɗaka da kamfanin fasaha na digix technology da kuma bankin wema wajen ƙaddamar da wannan manhaja ta karigo ga dai abin da yake cewa fasalu ahlu zikiri in kuntu la ta'lamu ku tambayi ma abuta sanin ilimin abun ba ku da sani to wannan su digix technology kamfani ne da ya kware da fasahar ci gaba na zamani na ɗaya na biyu bankin wema shi mana daga cikin bankin da suka a nan a najeriya ba wani banki a gaba wanda yake da yin amfani da fasaha ta ci gaba ta zamani to saboda haka alakar fasaha da fasaha ne saboda a samu abu mai inganci to saboda haka shi yasa aka nemi wema bank saboda fasahar da suke da shi na ci gaba to saboda haka shi yasa muka neme su ai babban ribar da zamu samu shine na daya mutanen da za su ringa zuwa gurinmu saboda samun sauƙin hanyar hada-hada ta kuɗi da harkar sufuri na ɗaya kenan na biyu zai taimaka musu wajen ba su comfort domin wannan alakan qr code ɗin yana ba da dama ana iya engaging ɗinsa wajen tracking movement na mota inda take tafiya to in wani abu ya faru mota ta bar hanya ma za a yi sanin ga inda take to saboda haka akwai waɗansu dalilai waɗanda suka shafi tsaro wani dalili ya sa ana iya faɗan su saboda akwai bai akwai amfani sosai shine domin shi kowace kungiya ribar ta shine yaya za ta inganta mutanen ta membobinta yaya za ta inganta mutanen da suke amfani da suke alaka da ita yaya za ta kawo musu sauki shine kuma ribar rayuwa idan mutum yana alaka da kai ko yana business kullum a kuncice kullum baya jin daɗi business ba zai je ko ina ba amma idan kullum yana jin daɗin alaka da kai to kullum zai ringa zuwa zai ringa kama ka mutane kuma za ku amfana kasuwancin da kuke tsakaninku da shi na ya zo ya hau motar ka kai kuma ka kashe inda zai je ya biya bukatarsa ba tare da kuɗi ba ya ce sai ya je ya nemo da sauransu kaga duka akwai fa'ida da yawa a ciki. mataimakin shugaban kungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta ƙasa mai lura da harkokin mulki ambasada muhammad abubakar bishara ya kara bayanin irin ci gaba da kuma nasarorin da kungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta ƙasa ke samu wajen yin amfani da harkokin gaba na zamani domin bunkasa harkokin sufuri a tarayyar najeriya saddabarun ba wani saddabar ba ne na ɗaya shine maganar gaskiya na shugabanci na biyu shine rikon amana na uku jajircewa wajen yin aiki tukuru na faɗi kuma cin son ci gaban na biyar kuma tafiya da zamani saboda duk lokacin da baka da gaskiya duk abin da kake lokaci kaɗan ne na biyu idan baka da commitment ba abin da zai tafi na uku idan baka so ka tafi da zamani zamani zai tafi ya barka na fudu kuma dole ka ringa adopting abin da zamani ya kawo idan na ci gaba ne to saboda haka kungiyar na ta gini ne kuma na shi ne zaman lafiya da ake da shi a kungiyar zuwan dr musa mohammed mutakobi saboda kungiyar nan damun a yadda aka gina ta a doka da ba da wannan matsalolin da ta faru ba da yanzu najeriya yadda za ta amfana da harkar sufuri a duniya da sai a afirka ba wata kasar da za ta kai najeriya saboda an kirkiro ta ne saboda manufar a samu canji a ciki da kuma coordinating tsarin da ya shafi harkar sufuri to kungiyar ta shiga rigingimu da yawa na shugabanci sama da shekara 41 wanda wannan shi ya kacance nata zuwan shugaba musamman mai takobi ya ba da daman haɗewar kungiyar da jan hankalin mutane ba za a ce duka ɗari bisa ɗari amma kashi 98-99 duka suna biyayya ga tsarin kungiyar saboda suna ganin ci gaba to yanzu kenan tun da ku ne ke kula da dukkanin harkar sufuri a najeriya dukkan kungiyo suna karkashin wannan kungiya yanzu za su bi wannan tsari naku da kusa kullo da su koko dai su za ku sa masu ido sai abin da za su yi eh na daya duk mutumin da ke son ci gaba ya ga uwar kungiya ta ka abu dole goya mata baya na bi kuma magana da na fada idan baka bi zamani ba zamani zai tafi barka za ka zama outdated tsohon yayi za ka zama tsohon yayi ba wanda zai saurare ka dole ka bi moving train dole ka bi waɗanda suke tafiya da zamani waɗanda suke kawo abubuwa na ci gaba idan ka yi taurin kai ka ce za ka zauna karkar ka shi kenan ba wanda zai ana ka zauna karkar zauna a gurin amma kowa zai tafi kyale ka saboda mutane sun yadda za su tafi da zamani daga ƙarshen tattaunawar ambasada muhammad abubakar bishara ya yi bayani dalla-dalla kan irin nasarorin da aka samu na taron wakilan Rutin, wato Rutin national conference wadda ya gudana a cibiyar rundunar sojin ƙasa wato amiru sassanta da kinan birnin tarayyar najeriya na abuja inda a wannan taron da aka gudanar ne na ranar 12 ga watan afrilu aka sake zaben shugaban kungiyar masu motocin sufuri daukan ma'aikatan sufuri ta ƙasa ambasara dr musa muhammad mai takobi da kuma ilahirin shugabannin gudanarwar kungiyar a wani wa'adi na shekaru biyar kamar da kundin tsarin kungiyar ya tabbatar wannan taro na ritin national delegate conference shi ne ke amincewa da tsare-tsare da su kudurori na kungiyar domin ci gaban kungiyar da kuma wanzar da zaman lafiyar kungiyar gade da tattaunawar mu ta kasance da ambasada muhammad abubakar bishara muna godiya ga allah da ya ba mu wannan shugabanci mun san wannan shugabanci da ya ba mu amana ne kuma nauyi ne muna roƙon allah wannan nauyi da ya ɗora mana ya taimaka mana ya shigo ciki ba mu da ƙarfi ba mu da dabara sai da taimakonsa da sansaro da aka ringa samu duk da taimakon Allah ne mu za mu yi gwargwadon yadda za mu iya yi kuma ba za mu taɓa birge kowa ba za mu yi abin da muka ga ya cancanta gwargwadon iyawarmu kuma abin da muka yi da farko kuma abin da za mu yi a gaba saboda haka muna gode Allah subhanahu wataala da ya ga cewa lalle mu koma na biyu muna gode a membobinmu da suka ga cancantar cewa abubuwan da muke yayi musu kokarin da ake na kokarin a ci gaba suna gani ya yi musu yadda dr musa mohamed mai takobi ke gorin yari fami da harkar sufuri suna gani ya musu suka ce tim din nan ba a taba winning team duk wata tawaga da take kawo nasara ba a taba ta don ba san inda nasara take zuwa ba to saboda haka suka yadda suka ce winning uh, team da dr musa mohamed ga baki daya sun goya mana baya kuma suka sake zaben mu ci gaba a sabin zababbun shugabannin wannan kungiya shine na ɗaya a yi gaskiya na ɗaya a riko amana na biyu a daidai ga ɗaukan doka a hannu duk abin da ya ga abin da zai tarima ma mutane hankali to ya kira jami'an tsaro ya zama ana aiki hannu da hannu da jami'an tsaro kuma ya zama ana riko ana da gaskiya ana riko mutane da amana kuma a tashi tukuru ba a son mutumin da ke lezi. ba a son rago saboda haka yanzu dama ce da Allah ya baka ya baka shugabanci to saboda haka kai kuma kai kokari tun kafin zaman ta abin da damar ta kuɓe kai iya kokarin ka lokacin da ka zo ka gaji kuma Allah zai kawo wanda zai maka a nan shirin sufuri ginshikin tattalin arziki ya zo karshe wadda kungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta ƙasa wato road transport employees association of nigeria karkashin jagorancin ambasada dr musa muhammad mai takobi ya ɗaukar nauyin kawo muku shirin a duk ranakun laraba da misalin karfe ɗaya na rana sai ku tare mu a shiri na gaba a duk ranakun laraba da misalin karfe ɗaya na rana domin jin wani sabon shirin sai an jima